Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau laraba 28 ga watan disamba na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labarai to baban shugaban rasha vladimir putin ya sanar a jiya talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. kungiyar rajin kare 'yancin dan adam ta iran ihr da ke zaune a birnin oslo ta faɗa a jiya talata cewa an kama 'yan iran akalla sama da ɗari a cikin kwanaki sama da ɗari da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa kana fararen hula da dama ciki har da yara da mata kungiyar 'yan tawayin m23 suka kashe a gabashin congo a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun afka ma wasu yankuna a gabashin jihar Sokoto da ke Najeriya inda suka kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu da dama. Wallahi bandit ne suka shigo nan ne wani ƙauye ina ga wuce kilomita guda zuwa gasawa. Yanzu kwace kwacen nan da ka ji ana yi wallahi ba a san iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abin da Allah ya yi an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawancin mutane. Bayan nan kuma muna tafa da rahoton wasu muhimman al'amura da suka faru a Najeriya a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. kuma ba a taba samun shugaba wanda yake a tarihin najeriya ya naɗa ministoci da sauran mukarrabai ba shekara bakwai zuwa takwas bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke kamar kowace ranar laraba murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man rasha matakin da ya fara aiki a wannan wata. dokar umarnin shugaban kasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace ƙasa da ƙungiya da ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje muddin ragin ba da man ya shafi iyakance farashi kai tsaye ko kuma a kaikaice. an fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa kawancin ya kuma sha bamban da dokokin kasa da kasa da amurka da wasu kasashen waje kana kungiyoyin kasa da kasa kuma suka bi sahu a cewar rahoton reuters kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki guda bakwai ta g7 ita ce ta amince da iyakance farashin mai a kan man rasha to a farkon wannan wata waɗanda suka hada da ƙasashen Kanada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka, sai kuma ƙungiyar tarayyar Turai. Ƙungiyar G7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar Australia a cewar Reuters. Kasar Rasha mai arzikin mai na biyu a duniya bayan kasar Saudi Arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan Fabrairu zuwa ɗaya ga watan Yuli. Ƙungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta Iran ihr da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya talata cewa an kama 'yan Iran akalla sama da ɗari a cikin kwanaki sama da ɗari da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran tun cikin watan Satumba lokacin da masa amini bakurdan iran ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a tehran bisa zargin take dokar kasar ta saka suturan mata mai tsauri a farkon wannan wata iran ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a kokarin murkushe jama'a lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro a wani rahoto a jiya talata ƙungiyar kare 'yancin jama'a ta ihr ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci ciki har da mutum goma sha ɗaya da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa a hali da ake ci kuma jiya talata hukumomin faransa suke gudanar da bincike akan kisan kai na wani wanda ya nutsar da kanshi a cikin ruwa a birnin wato lyon da ke kudu maso gabashin ƙasar faransa wanda ya kafa a sadar a shafin sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don jawo hankalin duniya akan yadda ake murkushe masu zanga-zanga a iran da yammacin ranar litinin ne aka gano muhammad muradi mai shekaru 38 a cikin kogin rhone wanda ke kwarara tsakiyar birnin lyon a cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a sakayata tana faɗawa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar ta kara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya kokarin su amma sun gaza ceto ran muradi a gabar kogin muradi ya kafe wani bidiyo a shafin instagram yana mai cewa zai nitse cikin ruwa don ya janyo hankalin duniya a kan cin zarafin da ake yi wa masu zanga-zanga a kasar iran bayan mutuwar masa amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a iran muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, an jima kaɗan babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. A Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da addabar jama'a a wasu sassan ƙasar, inda jama'a ke cigaba da zaman ɗarɗar. Wannan na zuwa ne lokacin da jihar Sokoto kaɗai ma 'yan bindiga suka hallaka mutane fiye da goma sha ɗaya da kuma yin garkuwa da wasu fiye da ɗari ɗaya cikin kwanaki uku kacal. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Tabbacin kare rayuka da mahukunta ke baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki a wasu wurare. Wallahi ban da ne suka shigo nan ne wani kauye ina ga bai wuce kilomita guda zuwa gasawa ba. Yanzu koke koken nan da ka ana yi wallahi ba a san iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abin da Allah ya yi an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawancin mutane. yanzu nan yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai shida wani mutumin gatawa kenan a ƙaramar hukumar mulkin sabon birni a gabashin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani ƙauye da ake kira ɗan gari da ke kusa da garin gatawa ranar litinin ta wannan mako da rana tsaka na tuntuɓi ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na sabon birni aminu almustapha boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin. Sun shiga ɗan gari sun kashe mutum hudu sun shiga gatawa sun kashe mutum biyu su akalla dai tsakanin ɗan gari da gatawa da kurawa sun kashe mutum goma sha ɗaya kuma sun sa yanzu haka magana gara na kai da kai suna nan ga hanyar su hito barayin. A ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na sabon birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare ɗaya ranar litinin 'yan bindiga sun sace mutane kimanin sittin a garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar akan hakan ne na tuntuɓi shugaban karamar hukumar abdulwahab yahaya gwaranyo wanda ya bayyana cewa babu wata sahiya wadda za a wayo gari akwai masar da za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su ɗauki mutane su tahi da su in ka ce ka haɗa mutanen da sun ka ɗauka a yankin nan namu yana da wuya ka iya gane ƙididdigat mutanen kai tsaye kuma ina kira ga mutane kar su gaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun dauke a wannan a je a yi ta karatun alkur'ani a karamar hukumar mulkin gada mai makwabtaka da gwaranyo dan majalisar yankin kabiru dauda ya ce jama'ar yankin na cikin mummunan yanayi cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun halbe wasu sun ɗauki maza da mata kuma da dama akalla da yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum hamsin ko fiye da hamsin amma dai abin da nake da shi a kaina shine mutum hamsin nake da sanin cewa maza da mata da yara da kanana suna hannunsu yanzu ana maganan jinga ba maganan karamin hukuma ake ba mazaɓa guda ɗaya ne wannan kididdiga da nake baka a mazaba tsitsi wato a lokacin baya da matsalar ta yi kamari a sokoto an gudanar da wani taro wanda ya haɗa muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar na tuntuɓi dan majalisar sabon birni aminu almustapha boza wanda yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka shirya wannan taron an kai kwamiti kafashin jagorancin sarkin musulmi a ka gane ni kaina aminu boza mun yi zama tsakanin commissioner of police tsakanin director ss tsakanin garizin commander duk wani jami'in tsaro da an da sokoto state babu babu dukkan su mun yi ta zama gidan sarkin musulmi amma karshen ta wallahi tallahi zaman namu gaba ɗaya koma zaman shan shayi kokarin ji daga jami'an tsaro ya ci tura duk da ke karshen makon da ya gabata ne kwamishinan 'yan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan kirsimati da sabuwar shekara da kuma yakuwar neman zaɓe ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewar jami'ansa ga aikin samar da tsaro yanzu da yanayin da ake ciki dukkanin ƙananan hukumomin da ke gabacin sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'a da ke zaune a wuraren muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu lissafi na ƙara zama damuwa satar mutane da zabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa farin hula da dama ciki har da mata da yara su ne 'yan kungiyar 'yan tawayen m23 suka kashe su a gabashin congo a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya bugu da ƙari kungiyar ta m23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja a cewar rahoto na kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya takardar mai shafi 21 ta dogara ne akan tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyara a yankin rushuru na yankin kivu ta arewa a kasar congo inda m23 ta kwace yankin ana sa ran za a buga wannan rahoto a cikin wannan mako an kwashe goman shekaru ana gwabza rikici a gabashin congo sama da kungiyoyin 'yan bindiga 120 ne suke fada a yankin galibi saboda ƙasa ko kuma wato saboda ikon haƙar ma'adinai na albarkatu a wurin yayin da wasu kungiyoyi kuma ke kokarin kare unguwanninsu yanayin da dama can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancaɓewa a wannan shekara lokacin da kungiyar m23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru goma ba a jinta a ƙarshe ƙungiyar kula da wuraren tarihi da albarkatun halittu na birtaniya ta faɗa a yau laraba cewa mummunan yanayi ya addabi halittu da dabbobin daji a cikin shekarar da ta gabata kana tana kashedi cewa lamarin ka iya ci gaba da faruwa mai ba da shawara akan sauyin yanayi ga wannan kungiyar keith jones ya ce babban kwatanci ne na irin matsaloli na yawancin nau'ukan halittu da za su iya fuskanta idan ba mu ƙara yin ƙoƙari don rage hauhawan zafin yanayi ba za mu fuskanci ƙarin ambaliyar ruwa da fari da matsanancin zafi da matsananciyar guguwa da gobarar daji kuma za su ci gaba da yin muni suna ƙara zama mafi tsanani a tarihi da ƙara zama masu fargaba idan ba mu taƙaita haddasa hayaƙi mai guba ba in ji shi. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wani lauya Abuja barista mai nasara kogon Umar ya bayyana cewa shekara ta 2022 mai ban kwana na daga cikin shekarun da 'yan Najeriya ba su samu wani canji mai ma'ana ba Gogo Umar na bitar muhimman abubuwan da suka wakana ne a shekarar ta bangaren siyasa, tattalin arziki, tsaro, 'yancin ɗan adam da sauransu. Ga da yadda tattaunawa tasu ta kasance da wakilin munasira Adamu El Hikaya ina tare da barista mai nasara kogo umar a takaice duba mana shekara ta 2022 mai karewa dinnan shin za a iya cewa shekarar ta kawo alheri ne ko ta kawo akasin haka ga 'yan najeriya a gaskiya tana ɗaya daga cikin shekarun da suke basu kawo mana alheri ba domin idan muka la'akari da abubuwan da suka faru na ɗaya an ɗauki kusan shekara gaba ɗayanta ana yajin aiki 'ya'yan talakawa suna shan wahala wanda na kasu ne da sashe na goma sha takwas na tsarin mulkin najeriya 'ya'yan talakawa suna shan wahala saboda yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke na 'ya'yan talakawa na biyu kuma mun samu a ƙarƙashin wannan shekarar ne aka samu ambaliyar ruwa wanda ba a taɓa samun shi ba sama da shekara arba'in da ya wuce na uku kuma a wannan shekarar ne muka samu hawa abubuwan ta'addanci har ya kai mu bayan ma mutane da ake ta kashewa da sauransu ya kasance an dirama jirgin ƙasa wanda yake na gwamnati kuma aka kakkashe waɗansu mutane guda tara aka yi cikin daji da mutane da dama wanda aka kusan kashe shekara gagara gaba ɗaya ma ba iya fito su ba kuma abin ya wuce haka har rundunar iyalin shugaban kasa ma aka diran mata a cikin jihar katsina aka samu kuma hukumar gidan kaso din nan wato na kuje aka diran mashi aka kuma samu rundunar da ke kare shugaban kasa wato presidential guard ita ma aka diran mata duk a wannan shekara din kuma duk da haka ba mu ga an yi wani abu ba babu hukunci babu kama mutane babu waɗanda abin ya shafa babu yi ma abubuwan garan bawul wannan shekara ce wadda take ta Allah wadai kuma shekara ce wadda take ba a taɓa yin amfani da yakin neman zaɓe ba tun da aka yi Najeriya kamar yadda ake yakin neman zaɓe a wannan shekara. 'Yan siyasa suna zagin juna, suna bankaɗo asalin juna, suna amfani da kuɗi don a kashe juna. Kuma a wannan shekarar ne 'yan majalisa suka yaudari mutane. Aka kashe kuɗi masu yawa a sunan wai za a gyara tsarin mulkin Najeriya. Da ƙarshe kuma abin ya koma shakulatun bangaro. Barista idan muka duba wannan kuma shekarar ko kuma in ce duk wani jawabi da shugaba Muhammadu Buhari sai ka ji ya ce shine na ƙarshe saboda a shekara ta 2023 nan ne zai ajiye mulki shin laifin daga wajensa ne ko kuma daga jami'ansa ne kifi daga kai yake fara rubewa laifi nashi ne ba laifi da na jami'ai ba saboda sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shine babban jami'in gwamnati shine kwamandan askarawan sojojin Najeriya shine kuma aka zaba shi aka rantsar da Kur'ani shi aka rantsar da tsarin mulkin Najeriya shi kuma aka ba dama a karkashin sashe na 153 da sashe na 147 da 150 da da hudu da mai tadar goma sha hudu da mai tan zuwa goma sha takwas duk shi aka ba dama ya naɗa ma kanshi hadimai hadiman nan ka naɗa su ka basu kuma ka'idojin aiki wanda ya kasa ka hukunta shi wanda ya laifi ka bashi gwala-gwala ko ka canza shi shi aka ba wannan nauyi ka cokau ba wani aka ba ba saboda haka shi ne ya kasa ba wai jama'a da suke karkashin shi suka kasa ba kuma ba a taba samun shugaba wanda yake a tarihin najeriya ya naɗa ministoci da sauran mukarrabai ba shekara bakwai zuwa takwas bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke haka dai barisa a mene menene kake tunanin zai faru a wannan zaɓe da yanzu kusan za a iya cewa shine ma babban abu da ake tinkara dama ce ga yan kasa ba zan ce ma yan kasa ku zaɓi wannan ko kada ku zaɓi wannan ba a kowa ya zama mu kanshi alkali kai tsaya kai natsu ka yi shiru ka numfashi ka tuna zuciyarka a shekarar nan ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba in ka ta inganta to wanda yake a matakin shugaban ƙasa ko gwamna ko dan majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko shugaban karamin hukuma ko dan majalisa na matakin jiha ka sake zaɓe shi in rayuwarka bata inganta ba to kai kokari ka canza shi ka zaɓi wani don ya zama maka canji duk wanda ya zo wajen ka zauracin ƙura'a ka ce zauna mu yi alkawari a rubuce duk waɗannan abubuwa da ka san baka ji daɗin su ba a sanya su a matsayin abubuwan da kake so a yi maka idan aka zaɓe shi ku fara yi masu kwankwasa kofa daga wata shida zuwa shekara ɗaya shekara biyu in ba su yi muku ba to in sun zo neman sabunta wannan dama da kuka ba su ku hau kujerar naki barista mai nasara kogo umar kenan a hira shi da wakilin nasiru adam el hikaya yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya gidajen siyasa daban-daban sun haɗe a jam'iyyar apc a jihar zamfara ko yaya pdp za ta ji da wannan yakin? Jama'a Assalamu alaikum. Shekara ta 2023 na dab da kamawa, wadda kuma ita ce shekarar babban zaɓe a Najeriya. Lamarin da ya sa jam'iyyun siyasa suka ƙara azama wajen yakin neman zaɓe. Da alama kuma gidajen siyasar APC da kansu ya rarraba a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya a babban zaɓen da ya gabata. sun ɗauki darasi domin kuwa an ga sun haɗe baki ɗaya a taron ƙaddamar da yakin neman zaben gwamnan da aka gudanar a ranar talata. Duk wani wanda a shugaba kamar yadda Sa'idu ɗan Sado ya fada gashe na wannan wurin. Duk wani wanda na taɓa rika mukami na kwarai kuma mutumin kwarai mutumin kirki na jihar Zamfara gashi yana wajen. Yau Zamfara ga ta wuri guda ɗauke kamar yadda shugaban mu yake ya yi duk wanda ba a gani nan ba domin ya shi a matsayin zakka gaskiya ta yi halitta duk wanda ya ga musulun da annan wajen to ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa wannan abun da muka yi shi da ya isa ya sa jama'a jihar zamfara su zauna lafiya domin duk wanda a wannan wurin mai son zaman lafiya ne kuma kowane su ya yi kudurin in Allah da sai da farka zauna lafiya duk yadda muke son mu kawo ci gaba idan ba mu zama lafiya ba za mu iya kawo ci gaba ba. Gwamnan jihar ta Zamfara Bello Matawalle kenan da ke neman ta zarce wannan karo a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Ga waɗanda suka sha'afa bari mu tuna muku. Tun farko a zaben shekara ta 2019 da ya gabata. Kwamna Matawalle ya tsaya takara ne a karkashin inuwar jam'iyyar PDP inda ya fafata da jam'iyyar APC a karkashin gwamna da ke kai a lokacin Abdulaziz Yari Abubakar. waɗanda kuma aka ayyana cewa ita jam'iyyar ta apc ce ta lashe ɗaukacin zaɓen baki ɗaya a jihar to sai dai gabanin gudanar da zaɓen jam'iyyar ta apc ta shiga wani babban rikici kan tsayar da 'yan takara lamarin da ya sa wasu 'yan takarar gwamna takwas a lokacin a ƙarƙashin jagorancin sanata kabir garba marafa suka garzaya kotu suna kalubalantar zaben na jam'iyyar tasu ta apc bisa wannan ne kuma kotu ta rusa ɗaukacin dukkan zaben na jihar ta zamfara da apc ta lashe inda kuma ta baiwa jam'iyyar pdp nasara lamarin da ya sa matawalle ya ɗare kan kujerar mulki tare da dukkan sauran 'yan takarar jam'iyyar ta pdp To amma kuma an ci gaba da jan daga tare da kiran juna da sunaye daban-daban tsakanin bangaren na gwamna matawalle da na tsohon gwamna yari. Sai kuma kwatsam a shekarar da ta gabata ta 2021 matawalle ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Da farko a lokacin ma an ci gaba da samun takaddama tsakanin bangarorin biyu. Kafin a 'yan kwanakin nan aka sami sulhuntawa kuma bangarorin suka dawo ƙarƙashin inuwa ɗaya. ciki har da tsohon dan majalisar dattawa sanata sa'iru dan sadau duk da ke najeriya na yi jami har jihohin pdp har na amga babu jiha irin jihar zamfara ita kaɗai ce jihar da da gwamnan najeriya kai da gwamnan da ya gade shi mamuda da gwamnan da ya gaji mamuda dr abdul aziz yanu da gwamna mai ci yanzu duk suna cikin jam'iyya guda ɗaya ita ce apc babu ci da za ka samu wannan saboda ka ina roƙon ku don allah ku taso don najeriya ta gani ta shaida gwamnan na nayin ka taho gwamnan da ya gade shi ka taho da ku aziz ya ka taho To sai dai kuma duk da wannan an sami bullar wata fargaba ta cewa ta yiwu sulhun bai kai zuci ba. Inda ake zargin wasu da kitsa kafar ungulu ko kuma wake da shinkafa a zaɓe mai zuwa. Dalili kenan da ya sa tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya kawar da duk wata fargaba a wajen taron. Duk wanda ya so ya ce ni Abdulaziz Yari na ce ai wake da shinkawa ku ce mai na ce ƙarya yake yi. wake sallah ko shinkafa sallah babu wake babu shinkafa Ko muna tabbatar maku da cewa zaɓen wannan jam'iyya a mataki na jiha da mataki na ƙasa zai inganta rayuwar zahurawa in Allah ya yarda abinda muke gani a yau muna yi Allah godiya a cikin wannan jam'iyya abinda aka gani duk wanda ba cikin wannan tsarin yake ba kowa gane shi sai gaba ne haɗu kuma kowa ke wuce mai a siyasance a ga yarima a ga mamuda a ga shehi a ga matawalle a ga ɗan sadau a ga nasiha a ga kabiru marawa a ga kabiru ya'u a ga tattalin odi a ga jarar masana ali a ga masana yi guda duk wannan ya haɗu da wannan ya san a siyasance to amma kuma jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta Zamfara ta ce duk wannan hadakar ba ta razanar da su duk kuwa da cewa su ma yanzu haka suna a gaban kotu akan badakalar zaɓen fidda gwani bayan da wata kotu ta rusa zaɓen ɗan takarar gwamna na jam'iyyar dauda lawan dare Suna na faruku ahmed gusau shatima rijiya kuma mataimakin darakta na yaɗa labarai da gangami na ɗan takarar gwamna dauda lawan alhamdulahi muna da kyakkyawan kuduri a jihar zamfara mu 'ya'yan jam'iyyar pdp muna son ma talakawa adalci kaga wurin gangamin su ba su yi magana shi gwamna ya shekara hudu bai faɗi irin alƙawulla da ya yi can baya ba cewa ya cika su sai gashi ya sake ɗaukar wasu alƙawulla a ƙaura tuhumar da muke yi cewa baya da abin faɗi da zai yi na shekara hudu da ya yi a jihar zamfara gangamin da zamu yi za ka gani kuma za ka shaida jam'iyyar pdp tana da goyon bayan talakawan jihar zamfara tana da goyon bayan matasan jihar zamfara tana da goyon bayan matan jihar zamfara tana da goyon bayan ma'aikatan jihar zamfara har cikin jam'iyyar apc wake da shinkafa da kaji za su goya ma jam'iyyar pdp da sama har ƙasa saboda mun tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ingantacce kuma mun tsaye da ɗan takarar gwamna daula lawan dare wanda al'umma ke guguwar cewa su zaɓe shi mutanen jihar zamfara sun matsu da su yi maza maza Allah shi kawo ranar da za a yi zaɓe su kunyata wannan gungu da an yi na 'yan takara ba gungu na kawo haɗin kan jihar zamfara ba iftila'in da ya faɗa ma 'ya'yan jihar zamfara don su kawar da shi ba mu allah ya so in mun zo wannan gwamnati muna da ƙuduri za mu haɗa mai gangami da zara an rantsar da mai girma gwamna dauda lawan dare za mu yi kwamiti na al'ummar jihar zamfara kowa ya zo ya bada shawara don mu kauda wannan harka ta rashin tsaro ita ce babban alloba da ta addabi jihar zamfara wannan shi yasa gangamin karfe namu za a ga ya saba da yadda su suke yin nasu saboda mu gida-gida shago-shago a local government mazaɓu da sai mun bin mazaɓu 147 da ƙananan hukumomi 14 mun rankaɗe su saboda babu yaudara cikin tayyammu kaga ai su su eh, zaɓen da suke so a yi su yi kamfe su yi kamfe sai yankin ƙaura zurbi bindin magaji shinkahi da ƙaura kenan sun gama da nan wure to mu ba za mu yi haka nan ba wannan salo ne don sun san ba su da abin da za su wani wannan ba zai ba mu wani tsoro ba da yadda Allah Allah zai tarwatsa gungun duk waɗanda sun ka zo suka yi gungu don su biya bukatar kansu gungun bukatar za a rushe su da yadda Allah sun yi sulhu ne don su yi takara babu ɗaya daga cikin waɗanda suka ce sun yi sulhu na wannan sulhu na 'yan takarkarin da za su yi da kuma biyan bukatar su kansu da su da 'ya'yansu da 'yan uwansu wannan ba zai ba mu tsoro ba tabbaci wannan gangami da suka haɗu allah zai tarwatsa su saboda ba su da al'ummar jihar zahora. a nan za ku dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai amma a takaice to baballa a takaice shugaban rasha vladimir putin ya sanar a jiya talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata kungiyar rajin kare 'yancin dan adam ta iran ihr da ke zaune a birnin oslo ta faɗa a jiya talata cewa an kama 'yan iran akalla sama da ɗari a cikin kwanaki sama da ɗari da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa farin hula da dama ciki har da mata da kananan yara ne kungiyar 'yan tawayin m23 suka kashe su a gabashin congo a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya bugu da ƙari kungiyar ta m21 tana tilasta wa kananan yara shiga aikin soji a cewar wani rahoto na kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin baba Yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni ah, da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe da muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc